بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yini na 25 ga watan ramadana mai albarka hijira 1438 daidai da 20 daidai ga watan 6 2017 meladiya ci gaba da karatu mai albarka a wannan masallaci insha Allah muna cikin sura mai albarka suratul araf an tashi aya ta hamsin da biyu na ينظرون إلا تأويله يوم يأتي يدفعوا لنا أو نرد فنحمل غير الذي كنا نحمل قل خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون بسم الله الرحمن الرحيم دمكم من تابع jiya من يبياني أكان communication da ake samu tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna wato tattaunawa da me da zance da me da magana tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna Allah ya sa mu cikin aljanna da kuma waɗansu mutane da aka ce a sahabul araf ko waɗanda ke kan tudu su ba wuta ba su ba aljanna ba to mun ga abubuwa da suka kasance Allah kuma ya gaya mana cewa abincin aljanna da kayan ruwan aljanna daban-daban haramun ne ga kafirai 'yan wuta ba za su ci ba Allah maɗaukacin sarki ya siffanta su da cewa su ne waɗanda suka ɗauki addininsu da wasa da warge ba su ɗauke shi da muhimmanci ba الذين اتخذوا دينهم rayuwar duniya ta الحياة الدنيا كما abin da ake cewa ruɗi shine ka yaudaru ka wannan duniyar an zo kenan ba ranar ranar tafiya mutum bai tsaya ya yi ibada ba bai yi aiki ba bai bauta wa Allah ba ya tsaya yana ta shirme yana ta saɓo har lokacin mutuwa yi mutum ya yaudari kansa da kansa domin abin da ake nufi so ake musulmi ya rika yin aiki da ya sauran da mutuwa za ta zo mushi wallahi wani bawan Allah da ya mutu a satin nan a nan kasuwan mariri duk abubuwan da ake a wannan ranar har dare da shi aka har sallar dare an rabu sai da safe kaza kaza kaza wallahi tallahi lafiyar salau amma aka wayi gari da safo ana ba da labari wai ya mutu kuma sakataren su ne ma na kasuwan da yan gora din ma'ana an rabu lafiya sai gobe sai da safe kila an kulla wani tunike kila an kulla wani tunani za mu kaza za mu kaza a wayi gari a ce kawai mutum ya mutu wa yake da tabbas kuma mutuwan nan kamar yadda yanzu za mu ji aya ne ban tsoro shine ba a dawowa balantana a zo a gyara aiki inda a ce ba ka gyara mistake din da kai to da sauki amma an tafi an tafi kenan sama da shekara aru aru ana ta mutuwa ba da ya taba dawowa ba mu taba ji ba kakanki kakanki da kika sani ya rufe har yau kin ya dawo babu ranar dawowa to shi sa nan Allah ya ce wala qad ji'nahum bi kitabi ai mun zo musu haƙiƙa da wani irin littafi shine alqur'ani fassalnahu ala ilmin mun rarrabe shi daki-daki mun faɗi hukunce-hukuncen da ya dace da kowa zamani da kowane guri da duk abin da ya kamata an yi bayani amma mutum ya tsaya yana ɓata lokacinsa yana ganin ƙarya ne yana ganin ba zai yi ba amma ba su bi ba ba ta aikata ba ubangiji ya ce fassalnahu ala ilmin kuma mun yi bayani ne da ilimi ba da jahilci ba wanda ya bayanin qur'ani ne ilimi ne ilimin da ba wai irin namu ba ya san me zai fara har ƙarshen duniya ya san abin da ya dace da ƙasar hausa da ƙasar inyamurai da ƙasar yarabawa da ƙasar bare-bare da ƙasar fulani duk abin da zai dace da su ya sani sai da haka qur'anin nan ya dace da kowane zamani da kowane guri da kowane yanki da kowace ƙabila mun yi bayani daki daki shine fassalnahu ala ilmi mun rarrabe bayani bisa ilimi ba da zahirci ba inji ubangiji to tunda mun rarrabe shi a bisa ilimi game da halayen bayi ba shi da iko da za ce ban ji ba ko ban gani ba ko ya fi ƙarfi na a duniya ta ta ɗaya ki cika ƙin aiki da Allah ya ce hudan wa rahma ƙur'ani shiriya ne idan an bi shi ma'anar shiriya mai ɗaura mutum akan hanya ne mai kyau a duniya da lahira wa rahama kuma rahama ne jin kai ne tausayi ne in ba da haka ba wallahi za mu yi ta budin budima ne a rayuwar duniya mutum ya kasa gane fari da baki da ja da kaza ya kasa gane me zai amfani shi da me zai cuce shi amma sakamakon alkur'anin nan gashi muna tafiya da haske muna tafiya da ilimi muna gane abin da ya kamata kowa ya gane dangin shi da ɗan uwansa da yayarsa da ƙanwarsa da komai duk albarkacin ƙur'ani in ba da haka ba mu ma kamar dabbobi za mu zama wallahi ba dai shiryar Allah ba Allah ka ƙara shiryar da mu sannan Allah ya ce liqawmi yu'minun rahama ce ga masu imani zai zame musu rahama hal yanzuruna illa tawila to wai me suke jira ne da ba su imani ba suna jiran sai sun ga abin ya zo musu a ne shine tawilahu hal yanzuruna illa tawila suna jiran su ga fassara sa ne aikace ai bi ma'ana ma yanzuruna illa tawila mutane ba komai suke jira ba jira suke su ga abin su ga bala'in da aikace ya zo to yau mai ya fi tawiluhu ranar da tawilin nasa zai zo ranar da fassarar za ta zo a aikace ranar da bala'in zai zo a aikace wato kama abin da bahaushe yake cewa ne wa'azin Allah da wuta yake yi to ana jiran sai ya zo ya wa'azi da kanshi ne na fata an gane annabawa sun yi malamai magada annabawa sun yi to ba za su yarda ba kina jiran sai Allah ya zo da kanshi ya yi wa'azin ne shi kuma wa'azin Allah in ya tashi yi fa babu daɗi ko ba haka bane to Allah karkai mana wa'azi da kanka mun ji wa'azi na annabawanka da malaman da ka wa ilimi dan ya ce in ya tashi zuwa da nashi wa'azin ya na nasuhu min qablu waɗanda suka manta da shi a da can a duniya suka manta da Allah suka watsar da shari'a shi to idan suka sha wuta suka sha wuta suka sha azaba za su ce kadija ja'at rusul rabbina bil haqqi su ce Allahu akbar haƙiƙa manzannin ubangijin wallahi sun zo mana da gaskiya muka ki muka bijire fa hallana min shafa'a ko muna da masu cetar mu muna da wanda za su cece mu a yau a ce babu dama yan wuta suka ce fa malana min shafi'in wala sadiqin hamim falawanna lana sarratan sanakuna min al-muslimin na gaya musu cewa ranar kiyama akwai masu ceto na gaskiya amma ba za a ceci mutum ba na farko sai in yana da imani musulmi ne shi kuskure ne kai shi wuta sannan ceton iri-iri ne sannan wanda za a ba ceton sai ya zama mutumin kirki ne ko annabi ne ko wani malami ne ko kaza duk za a yi ceto har yara ƙanana da suka mutu annabi yace za su ceci za su ceci iyayen kila ɗanki ya rasu dan ƙarami yana dan jariri ne ko dan yaye bai girma ba to duk za su yi ceto da izinin Allah shi sa in yaro ya mutu ake ta Allah ya sa zama mai ceto ne dan ranar kiyama za ce ku tafi aljanna sai ce ba zan shiga ba sai iyayena sun shiga ya Allah sai ce ina iyayensa ku zo ku shiga aljanna tare to daga cikin masu ceto kuma alhassan albashari ya ce istaghfiru min al-ashabi salihin ku ji wannan sakon da kyau don Allah alhassan albashari ya ce ki yi kokari ki yawaita kawaye na gari kawaye na gari mutanen kirki muminai inda kawayen ki guda goma ne ka shi karo goma in guda go ashirin ne ki karo ishirin amma na gari in abokan ka ɗari ne karo wasu ɗarin amma mutanen kirki ba mutanen banza ba sai aka ce saboda ne ya ce annahum yanfa'una yawmal qiyama abokai na gari kawaye na gari za su yi amfani ranar kiyama za su yi amfani ta yaya sai ba da hadisi idan annabi ya ce in yan wuta sun shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna kuna jin wannan saƙon za a zo a cikin wuta to kawai ba a yi sa'a ba wal iyazu billah a ce wani aiki ya kai ki wuta sai a zo a ce a fitar da ita a fitar da ita sai yan wuta da suke cikin wuta sai ce me yasa za a fitar da wani mu a bar mu yayi wani kiyamun laili ne sai a ce a'a wata sadaka sai ta fi da shi sai a ce a'a ɗansa ya yi shahada ne a'a ɗansa ya mutu ne ƙarami zai kai ta aljanna a'a wani karatun ƙur'ani ne sai a ce a'a duk ba shi wani ƙawarta ce ta shiga aljanna da ta shiga aljanna sai ta ce tambaya ina ƙawata wanta kuɗi muke haɗuwa a masallaci a gurin wa'azi ta ka ta tafi wuta ta yi wani ƙaton laifi sai ta ce ya ubangiji la tastakmilu lazzati ni fa daɗi na da ladana da lagwada ta aljanna ba za ta cika ba har sai na ga ƙawata to Allah zai so ya bata yan aljanna rai zai so ya tare musu da hankali sai a ce to saboda ke da alfarmarki bari a je a fito miki da ita ƙawarki ce sai a je a gaya wuta a ce ƙawarta ce a aljanna saboda Allah na so ya girmama ƙawarta ta shine yasa aka fito da ita sai yan wuta su ce fama lana min shafi'in wala sadiqin hamid mu kenan yanzu ba mu da ceton mu kuma ba mu da aboki kun ga wala sadiqin ba mu da kawa ba mu da abokin da zai cece mu kenan falau anna lana karrata wallahi da Allah zai dawo da mu duniya da duk inda kawa ta gari take <laughs> ita za mu je mu haɗa kayance da ita shi ne ma'anar ayar da ba za mu yi kawo mummuna ba shi sa kawar ki in ba ta gari ba sai ki ajiye ta gefe kuma za ki iya gane kawa ta gari ta yaya mai ɗora a kan alheri mai cewa wancan ba za ki je tafsirin ba ne ai wallahi kai na ce yake na ga ta hawa da Allah da wuri ki daure ki za su ƙaru dan Allah ki zo muku sajjaha ki gurin alheri ba da za ta rika jan ki gurin sharri ba wadda in kin manta za ta tuna da ki in kin tuna ta karfafa miki gwiwa in kika zo da shawara wanda kin ji kin ji abin da ake nema a nan a gida na ce gani a'a wanda karki kaza kin ga iyayen ki ne su suka haife ki kaza kaza kaza ta miki nasiha ta gari wannan ta gari kenan amma in kika zo ta ce shi yanzu haka babar ki ta gaya miki ai wallahi ni in ni ce ba ta isa ba ni a gida ko babana baya min kaza da ya gare na ya ɓaci kawai ɗalibi shi ba ya san ɓacin raina kuma ba zan yi daban mishi wannan ta gari ce yana ba ta gari ba ce da haka za ki iya gane ta matar kirki mai ɗora ki akan ayyukan alkhairi wallahi wannan ita ce kawai Allah ya samu dace to shi yasa wallahi duk inda mutanen kirki yake sai na umar yace izara aita min akhika wuddan fastamsik bi in ka ga wani aboki na kirki kuma yana kaunar ka yana son kawance da shi rike shi da kyau kai kawance da shi zai amfane ka ranar alkiyama kai anan duniyar mu kafin lahira wallahi zai amfane to anan ma ku ga abin da Allah yake su ce fa hallana min shifa'a ko muna da mai ceton mu au nuraddu ko kuma a mai da mu duniya fa amala ghayra allazi kunna na'mal mu je mu aikata abin da ba shi muka aikata ba a baya wato yanzu mutum zai burin ya dawo duniya ya sake aiki ya canza aiki ya zai gyara amma ina babu dawa duniya wallahi sai Allah ya ce قد خسروا أنفسهم قد غافل تتكن ودل عنهم ما كانوا يفترون abin da suke kirkira na shirme ya riga kuma ya ɓace musu babu yadda za su yanzu hankalinsu ya riga ya tafi saboda mutum ya ga wuta fa wutar Allah ku mata ma ku ya kamata ku san wuta fa kina girki kina konewa ko ba haka bane Ka wannan wutar da kike girki da ita wallahi tala hayaki ce ba wuta ba idan kika kwashe tuwo kika kwashe girki mai zafi ba za ki iya dangwala ki kai bakin ki ta maza ba haka ne ku ruwa yana ta farfasa a hita ruwa yana ta farfasa ki to bari in rinsa ido in kwan ba za su iya ba to wannan wutar ba mun ka ba za mu iya da ita ba ina ga wutar lahira talge ma in ya fado miki anan sai kin ji gurin kamar ya kwaile in kika taka gaura shin wuta ji za ki har kwakwale kina ji to yaushe dan Allah mutum zai wasa da wuta yaushe mutum zai kuma Allah ya ce wutar lahira narullahi lahi mu kada an riga an kunna ta sama da shekara dubu nan da fara ce kwal inji annabi aka hura ta shekara dubu sai ta zama ja aka hura ta shekara dubu sai ta zama baka kirin sai ta fahiyar sauda musulma yanzu baka ta gulik a wuta wallahi in kika haka ba za ki iya ganin hannunki ba wallahi hakan kika kina ta shiga tafin hannunki a wuta ba za ki gani ba baka kirin ce sai dai ki rika jin motsin yan wuta kawai wannan na ihu wannan na karan kuma ga kishirwar bala'i in an ce za a sha ruwa ruwa ruwa ya Allah ruwa ya Allah sai a ce a ba su ruwa ruwan ruwan dalma ne a wani lokacin sun ce za su sha ruwa sai a kawo ruwan kurji da ruwan ciwo da ruwan gyambo da ruwan rauni kuma kun san daga ina yake fitowa yana fitowa ne hadisi ya ce daga gaban mazinata Allah duk matar da ta zina duk namijin da yake zina wallahi ta nan ruwan yake fitowa ta gaban shi ruwan kurji ne ruwan ciwo ne wari yake da ɗoyi da hamami a ce wallahi sai ci ta eh sai ta sha <laughs> ba kin ji daɗi na minti biyu minti uku ba a duniya kina ganin kin saba Allah to bi sha wallahi sai mutum ya sha sai dai in ya tuba na gaskiya ya daina tana karki yadda ki bata rayuwarki a banza wutar Allah ba za ki yi haƙuri da ita ba daɗin minti biyu ko minti uku zancen banza ne amma mutum ya bi san zuciyarsa ya bi duk abin da ransa yake so ba zai iya kwantura ɗin zuciyarsa ba wallahi yana da haɗari aya ta gaba Allah yake ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله لل أبنجد كشيني الله ما ملكيكم أنا الرب كان زيادة هذا معنا ديوان na daga cikin ma'anoninta shi ne shugaba a sayidu ana ganewa rabu tana nufin sayyidu shugaba kamar da yake cewa ya sayyadi sayyadi bi ma'ana shugaba na sannan takan zo da ma'anar almaliku mamallaki the owner of wanda ya mallaki abu kamar ce who is the owner of this book man maliku hazal kitab waye ne littafi na waye mallake shi to zan iya cewa man rabbu hazal kitab da larabci an gane man rabbu hadhihi sa'a waye mallaki wannan agogan man rabbu hadhihi almirwaha waye mallaki wannan fankar ma'ana shi mamallaki wanda ya mallaki abu ma'ana ta biyu shine shugaba ko mun gane idan kika kalli mai gidanki ko shugabanki ko ofisanki zaki to haza rabbi wannan rabbina ne bi ma'ana shugabana ne shi sa annabi yusuf da wani zai fita daga cikin kurkuku ne yace uzkurni inda rabbika ka tuna na a gurin shugabanka ba ubangijinka yake nufi ba uzkurni inda rabbika da Allah an ka je gurin mai gidanka ka tuna da ni fa an sahu shaytanu zikra rabbih falabisa fi sidni bid'a sinin idan ka ma'anar rabbu tana nufin mamallaki ko kuma shugaba to ta ka ce inna rabbakum lalle mamallakin ku ko shugaban ku zai ya dauka wanda ya mallake ku ma'ana ku na nawaye ku ku kayan waye ku kayan Allah ne <clears throat> ku mallakar Allah wanda ya mallake ku ya zama shine mamallakin ku shine Allah shi ta ce ta alhamdulillahi rabbil wadiya ta tabbata ga Allah shugaban talikai ko kuma mamallakin talikai ma'ana talike duk abin da ba Allah ba da mai rai da marar rai da dabba da mutum da na ruwa da na sarari sun mallakar Allah ce sama da kasa duk ta Allah ce duk abin da ke ciki da abin da ke tsakanin mallakar su ce sai yadda ya da mu sai yadda ya ce yi sai abin da yake so za a yi tabaraka wa ta'ala to lallai shugabanku ko kuma mamallakinku Allahu shine mai wannan suna Allahu ismul jalala alladhi khalaqa samawati wal arda wanda ya halittu sammai da ƙasa fi sittati ayyamin a kwana shida <coughs> me yasa a kwana shida ba a minti ɗaya ba a sakan ɗaya ba an fara daga lahadi zuwa juma'a ba a sabar ba lahadi a da kai a kwana shida Allah ya fara halitta ran lahadi zuwa juma'a ranar asabar ba a yi halitta ba abin da ya sa wannan <coughs> don ya koya mana lissafi ne misal lahadi da litinin da talata da laraba da alhamdu da juma'a da asabar <coughs> to su yahuda ya suka ce wai da ya gama halitta sai ya huta ya gaji Allah ya gaji ya kashe <laughs> wai da ya gaji cikin sai ya huta ranar asabar shi sa mu ma muke hutawa ran asabar ji yahudawa Allah yake a'a wala qad khalaqana samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayamin ma masana min lughayti ba wata wahala da ta shafe mu kawai Allah ya haka ne dan ya koya mana lissafi na biyu kuma dan ya koya mana yin abu sannu sannu sannu sannu da kika haifi ɗanki yau kin waye gari kin ganshi da safe yana tafiya zai yi kin ga sai a hankali a hankali wata ran sai shiga ya fara zama ana koya mishi zama wata ran ya kware sai dan fara rarrafe yana lankwasar da kafan a hankali ya fara rarrafe san sai rika jan kafar ya fara abin ba zai haka kai rana ɗaya ta ce ta shi kai tafiya ba ko ba haka bane tafiyar ma sai ana koya mishi ana tata ta tata ta ta yana koya da wannan dan adam fa kenan ba zai iya ya rayu a kwana <coughs> shida ko a sati ɗaya ga mutum ya miƙe ya zama mutum ba to nan gaba wata shi ne za ki ga ya manne a guje ko ba haka bane wannan duk yana nuna miki sannu sannu Allah baya yin abu da gaggawa amma idan yana so abu ya kasance wallahi kun fa kunne yanzu zai kasance to a kwana shida yayi <coughs> da ya gama halittar sun mastawa alal arshi sai ya daidaita a saman al'arshi waye ya daidaita abin da ake nufi da daidaito sanannen abu ne inji imam malik ma'ana idan kana saman abu a larabci sai a ce ya daidaita kan abu yanzu wannan littafin suna wannan abin tsawila sai ka ce istawal kitabu ala tsawila littafin ya daidaita a kan tebur an gane ma'ana yana saman tebur kenan idan mutum ya hau kan dabba shi raƙumi sai a ce istawa ala dabba yana kan dabba wato yana sama da shi ba a ƙasa yake ba to shi yanzu Allah sai aka ce yana kan al'arshi amma abin da ba mu sani ba kar mu tambaya a kansa cewa zama yayi kwanciya yayi harɗewa yayi a wannan ba ta shafe mu ba ko ta shafe mu ba ruwanmu da sa amma a ina yake sai ki ce yana kan al'arshi duk wani wanda zai tuna miki tunani ya ce a'a ai Allah baya sama ai yana ko ina ki ce a'a zatin nasa yana kan al'arshi shi ya faɗa amma iliminsa da jinsa da ganinsa to yana ko ina ba a layin ce masa kuma hakan ya fi nuna cikar mulki ta Allah tsakaninmu da Allah yanzu nisan saman bakwai mun taba gaya muku cewa daga nan zuwa sama ta ɗaya tafiya shekara ɗari biyar ne duk 'yan sama jannatin nan da suke cewa sun je sama ta ɗaya ƙarya suke yi sun je duniyar wata duniyar kaza inda suke zuwa daban ba sama suke zuwa ba ba wai watan sama suke taɓawa ba wallahi ba su isa ba tafiya shekara ɗari biyar ne kuma tana da jet jibrilu ma da zai wuce da manzala hida aka tambaye shi kai da waye ni da muhammadu ne suka ce an ce miki ya zo ne ya ce eh sana ta bude musu jas din sama ta biyu ma to kafin a ratsa kaurin sama ta ɗayan kowace sama shekara ɗari biyar ne kaurinta kafin ki ratsa ta cuci har zuwa ta bakwai sai dan kika yi calculation dan Allah ne zai baki sannan a kan sama ta bakon akwai ruwa shi ma ruwan kafin ki wuce shi shekara 500 nisan ruwan akan ruwan a nan al'arshi yake yace wa kana arshihu alal ma'i Allahu akbar al'arshin Allah akan ruwa yake to wane ne akan al'arshi shine Allah Allah kuma yana saman al'arshi a saman Allah akwai wani abu babu shine ma'ana Allah yana sama da kowa amma ki kalli wannan nisan tsakanin mu da shi amma yanzu da za ki yi rada kin ga shege yasa <laughs> shi Allah din ya ji kila ita shegiyar ba su biyo ba amma suna cewa kin ga shegiyar ko to shi ya ji jinsa da ganin sa ya game ko ina khawlatu bintu salaba khawlatu wata mata da mijinta ya mata zihari din nan aisha ta ce ina ɗaki ta zo gurin annabi baran da ɗaki na tsakanina da ita labule ne labule ne ta zo ta samu annabi suna tattauna ni ina ɗaki ta ce wata magana ina jiyowa wata magana kuma ba na ji tun da ƙasa ƙasa suke zancen tana ta manzala mijina ya yi min zihari gashi muna da yara kuma ya ƙara da rayuwata ya ƙara da budurci na yanzu kuma ya zo ya yi min zihari sai mazala ce to ni ba ni da wani hukunci kin haramta gare shi kenan tunda haka ake yi take ba fa take na yi ba kaza kaza kaza suna tattaunawa annabi yace ki haƙuri ma araki illa kada haramta alai sai ta juya za ta tafi sai ta ce ya Allah Allahumma inni ashku ilayka zulma zawji Allah ina kai ƙarar zaluncin da mijina ya gare ka ka yaye min bakin ciki na ba ta rufe baki ba sai ga jibril ya sauka ma'ana wai Allah yana saman bakwai har ya ji wata kai saman bakwai akan al'arshi ya ji wata sace ni kuma ga ni ga ta dan kadan nake ji sace kan jin Allah ya kewaye ko ina to haka ganin ma dan kin shiga daki kin sa sakata kin rufe kin leko ba mai ganin kika dauko lomar shinkafa kika ci suka goge suka fito wallahi azumin nan ne kai ko ba haka ban Tun san akwai mai ganin ki wannan rufawa da kika yi da filin da menene akwai wani mai ganin ki yana nan shine Allah babu abin da yake kare shi sannan mai ji ne na duka mai gani ne na gaba da yana ganin komai to wannan shine cikar mulki amma dan kin ce Allah yana cikin mu anan yana tare da mu anan da sa to menene zai ɓuya gare shi babu amma a ce yana sama kuma ba abin da ya ɓuya gare shi shi ya fi nuna cikar mulkinsa ko mun fahimta da haka idan Allah yake kice yana sama duk wani wanda zai miki tawili kice ba a san yake wallahi tallahi ƙarya ne Allah mu na sama wa ya faɗa kice Allah ne yanzu wannan ayar wannan ayar ita ce aya ta hamsin da nawa aya ta hamsin da da hudu a cikin sura ta nawa a cikin sura ta nawa ta bakwai ko sura ta bakwai aya ta hamsin da hudu to ina so ku kawo min aya ta uku a cikin sura ta goma sha ɗaya wa zai karanta mu sura ta sha ɗaya aya ta uku wata ce sura ta sha ɗaya eh sura ta goma kai sura ta goma aya ta uku sura ta goma aya ta uku sura ta goma aya ta uku me kake cewa sura ta uku aya ta sura ta goma aya ta uku ya ce ta goma yusuf ce a to sura ta yunus na ce so yunus yunus ita ce sura ta nan ta goma

في ستة أيام ثم استوى على الأرش هكذا أقارى ساتمجي ما من شفيء إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم بايتك ita ce aya ta uku دي yanzu tana daidai da wannan ita ma ta ce su mastawa alal arshi haka ne ko to ga wata kuma ga wata kuma sura ta ishirin aya ta uku sura ta ishirin aya ta uku eh ha. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن آية تبير كنه آية تبير كنه الرحمن على الأرش استوى ميرهما يا ديديت أكن الأرش ميرهما ya daidaita akan al'arshi to ga wata aya ta uku a cikin sura ta talatin da uku ne nake tsammani suratul sajada suratul sajada aya ta talatin da da biyu ne ko aya ta uku aya ta uku a'a talatin suratul sajada fa الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون لما ثم استوى على الأرش وقعوتا سورة أشرين دبيار aya ta arba'in da hudu na shaitanman suratul furqan suratul furqan suratul furqan sura ta nawa ce sura ta nawa ce a'a suratul furqan da yana da kan aya wajen ta da me take arba'in da hudu ne suratul furqan na manta da haddace su ne lambobin nasu wacce nan ba complete bane arba'in da nan da bakwai ku me kake cewa shi ne a kafin kafin ar-rahmanu fas'al bihi khabira Allahu allazi هو الذي الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش الرحمن فسأل به خبيرا وقاوتهما سورة أربعين دبقي آية إتمام ta uku na sharaton ko ta hudu suratul hadidi suratul hadid suratul hadid aya ta biyar ce nake tsammin suratul hadid in kin wuce ar-rahman kin wuce al-waqi'a suratul idza waqa'at al-waqi'a bayan idza waqa'at al-waqi'a ثم استوى وفي آية تهدك ثم استوى على الأرش آية نوم كبارك nawa muka bari ke ne biyar ne biyar ne ga wannan ta cikin suratul araf ga suratul yunus to ku duba kuma aya ta uku aya ta goma sha uku sura ta goma sha uku aya ta uku sura ta goma sha uku aya ta uku suratul rabi suratul rabi ta kusa da yunus din kusa da yusuf kina wuce yusuf sura ta goma sha uku aya ta uku ko ta biyu ce me take cewa الله الذي رفع السماوات بغير أمد وألقوتني ثم استوى على الأرش kin ga mun faɗi nawa kenan ga sajadan bakwai kenan haka ne ayoyi bakwai duk sun ce sun mastawa alal arshi waɗannan ayoyi su ne malamai suke magana cewa inda Allah ya yi maganar ayoyin istiwa'i to Allah ya daidaita kan al'arshi <coughs> gurare bakwai bayan su babu wani guri guraren da Allah ya ce ya daidaita kan al'arshi guri bakwai sai da ka ki rike su duk wanda ya ce miki ba shi da hujja ki ce ke kike da hujja a Qur'ani guri bakwai sura ta kaza aya ta kaza sura ta kaza aya ta kaza na fata mun gani Allah ya samu da to shine anan Allah yake ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار Allah shi yake shigar da dare cikin yini ya tsulubuhu hasisa yana neman sa <coughs> wato da sauri da gaggawa idan rana za ta tafi <coughs> dare ya zo Allah yana neman ya fita wannan ya zo in wannan zai zo Allah neman ya fita cikin gaggawa ba ɓata lokaci wa shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri rana da wata da taurari da Allah ya hore su ya sauwake su da umarninsa subhanahu wa ta'ala alalahul khalqu wal amru yace ku tsaya ku ji umarni da al'amari da halitta gaba ɗaya ta Allah alalahul khalqu wal amru ka al'amari da halitta duk nasa ne Allah shi ya halitta umarni nasa ne komai nasa ne tabaraka wa ta'ala tabarakallahu rabbul alamin tsarki ya tabbata ko albarkar Allah ta tabbata ko tsarkin Allah ya tabbata rabbul alamin ubangijin talikai mahalicin talikai ko mamallakin talikai na'am ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين نعم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين فتنة في kun riga kun Allah ya yake ud'u rabbakum ku rika kiran ubangijinku tabarru'an kuna kankantar da kai wa khufyatan kuma kuna masu khufya wato kuna masu ɓoye kiran tsakaninku da shi an gane ko Inna hu la yuhibbul mu'tafin Allah zai san yan ta'adda yan ta'adda su ne masu kiran wani Allah yan ta'adda su ne waɗanda Allah ya ce waɗansu mutane za su je a ƙarshen duniya ya ta duna fi du'a'i wa dhuhri suna ta'addanci a wajen addu'a da kuma wajen tsarki wajen tsarki suna shige gona da iri wajen addu'a suna shige gona da iri malamai suka ce na daga cikin ta'addanci kiran wani Allah na daga cikin ta'addanci gaggawa a wajen addu'a gaggawa ki sai kai wallahi na haƙura na yi na yi ban ga amsa ba ni na haƙura annabi ya ce karki gaggawa ki ci gaba da kiran Allah kake gaji yau shekara ɗaya shekara biyu ina ta yi banga an sabo wala na ga na haƙura la annabi yunus shekara ta goma sha takwas yana addu'a sai da sha takwas ya ga amsa annabi musa sai da shekara arba'in ya ga amsa to ce dan kin fara wata shida ki ce kin dena ya haƙuri amsa za ta zo insha Allah ta'ala ya ma karba din kai wani jinkiri ne saboda wani uzuri sannan da masu sanya wa Allah lokaci Allah ni ina son dubu goma amma in ya wuce gobe ba kin ga wannan ai wannan ta'addanci ne ba a sanya wa Allah lokaci to irin wayannan su ne ta'addanci wajen addu'a Allah ta'ala ya tsare mu na'am wallahi ko mun karanta wala tusiru fil ardi ba'da islahiha ku daina yin barna a bayan ƙasa bayan an gyara ƙasa da imani da wa'azi da da'awa ku daina ɓata ta wa du'uhu khawfan wa tama'a ku rika kiran Allah cikin tsoro da kwaɗayi tsoro da sa rai wato ɓata ƙasa ne a rika kiran wani Allah inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin lalle rahamar Allah tana nan kusa ga masu yin aiki don Allah masu kyautatawa masu kiran Allah shi shi kadan tabaraka wa ta'ala wannan ga mu tsaya anan wala Allah muna da ɗan tambayoyi sai mu tashi akan wa huwa alladhi yursilu riyaha bushra aya ta 57 kenan wallahu a'lamu bihi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullah malam mai tambayar farko take cewa ina azumi da ina yin azumi sai da safe na yi gyatsa kuma na ji abinci a baki na malam ya matsayin azumi na yake babu laifi azumin ki yana nan abincin da ya zo bakin ki in zai iya fita ki fitar da shi kada ki nemi idan ya iya makogare zai ya koma azumin ki yana nan ba abin da wallahu a'lam wannan take cewa malam muna zaune ni da mijina tare da mamar mamar shi ma'ana mahaifiyar shi maman ki ke ma za ki ce <laughs> eh aka ta ce mamar mu ma ta ce ma'ana mahaifiyar mijina to kullum bisa ɗabi'a ta in zai fita sai na ce masa ka kula wajen samo mana halal kar ka kawo haram duk yawansa domin ba za mu iya jure azabar Allah ba amma za mu iya haƙuri da azabar duniya to sai ta ji sai ta kama zagina wai ina tozarta mata ɗa sata kenan yake yi zan ce a samo mana halal ya yi ƙoƙarin ya fahimtar da ita amma ba ta gane ba kai daga ƙarshe ma ta ce in ya ƙara amsa wannan magana ba ta yafe masa ba da Allah malam muna so a ba mu shawara ne da shi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah na farko dai tun da kin fahimci akwai matsala ke kanki sai ki daina gaya masa wannan magana ai ba dole bane sai kin gaya mishi wata magana da magabata suke faɗa mazajinsu suna gaya musu ne don ƙarfafa gwiwa don haƙurtar da su don nuna musu mun shirya zaman aure ko da samu ko ba samu don sake ɗora su kan turba ne cewa karka da mu kada tunanin saboda mu ka je ka yi tuwa-tuwa ko ka samu har ya ci halayya ya ci haram a'a in dai dan mu ne wallahi za mu iya haƙuri saboda haka su ne musu ne don ƙarfafawa sama kika fahimci cewa wala Allah uwar mijinki za ta yi mummunar fahimta sai ki daina faɗa ai ba dole ba ne na fata an gane kuma a yi ƙoƙarin ba ta haƙuri da nuna mata cewa wallahi ba haka ake nufi ba kuma kyakkyawan niyya ce ta sa kuma ta san cewa mai gidanta yana kaza yana kaza amma ƙarfafa masa zuwa ne kawai Allah ubangiji ya samu dace wallahu a'lam wannan take cewa malamu ni da na je kasuwa na sayi sarka sai aka biyo ni cikon naira ɗari ah, to da ta zo bashi sai ta ga sai da aka ɗauki wajen tsawon shekaru sannan sai ta tuna za ta je ta kai wannan bashin da ake binta sai ta rasa kuma inda ta samu wannan mai wadda ta siya a gurinsa shin malam ya za ta da wannan naira ɗari ɗin za ta yi sadaka da sunan shi cewa Allah kai ladan gare shi Allah ka gani cewa na ta daga haƙƙinsa wannan shine abin da za wallahu ala wannan take cewa <clears throat> malam ina kasuwanci amma abin ya taɓarɓare mu duk abin da na kama sai ya lalace kuma mai ta rigima da mutane akan kayan da na siyar musu sai sun siya sun biya kuma su dawo su ce sun fasa kuɗi ko nawa na kama sai ya lalace na rasa me da su da ina taimakawa mai gida na yanzu na daina saboda halin da na shiga akwai riba sosai a kasuwancin amma duk da haka bashi ya zo ya baibaye ni wai mutane suna ce min sihiri ne to malam a bani shawara da addu'a don girman Allah akwai wata addu'a da na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar akan bashi malam a taimaka kamar yadda Allah ya taimake almuhim kar ki ɗauka cewa sihirin ne ki ɗauka jarabawa ce daga Allah ki taro kansa zai warware insha Allah sannan kuma ki tuna cewa akwai wani laifi da kika yi ko a harkar kasuwancin ko wani abu ki tuba ki gyara wala Allah saboda laifi ne Allah ya jarrabe ki amma dukkan dan adam yana tare da samu yana tare da rashi yana tare da jarabawa sai da aka ci ci gaba da yin addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi والخزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال دكما اللهم على رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين da دعاء du'a'ul إن الله يدعى ya da جوار zai kawo sauki zai warware wannan tambayar ta farko an sha amsa ta ta biyu ma ban gane mai take nufi ba amma ta uku take cewa malam menene illar a kirayo magada wanda za a raba gado bayan mamaci ya ce a raba kafin ya rasu wanda zai raba ya kira bawa. wato mutum ne ya kirawo ‘ya'yansa ko kafin ya rasu ya ce a raba musu gado? ma'ana dai kamar tana cewa ne hukuncin raba gado kafin ya mutu haka take nufi ko bai halatta ba kuma ba gado ba ne mutum bai mutu ba baya raba gado gado daga cikin sharuɗan can ne ta haƙiƙu mautul muwarris ko muwarras wanda za a gada a tabbatar ya mutu kafin a gaje shi tana iya yiwa kina ganin aikin kin tsufa ne kin tsufa bari ki raba gadon ki kafin ki mutu ta cikin yaran na ki akwai ɗan shekara goma ma zai iya riga ki mutuwa shi tsofa ba shi ne mutuwa ba ko ba haka bane hajiya hajiya ba ta san maganar mutuwa <laughs> sai da haka dan na zo ta tafi kware kuwa <laughs> sai da haka duk tsofan ki za ki iya ganin jikan ki sai riga ki mutuwa ko ba haka bane to sai zai yanzu kin raba gado sai kuma jikan ki ya zo ya mutu ke ba ki mutum ba abin da Allah bai da shi ba kenan ko ɗanki ya zo ya mutu ke ba shi mutum ba shi sa ma malamai suka ce yanzu misali da a ce mutum da ɗan shi za su shiga mota sai su zo su yi hatsari a mota sai aka zo aka gan su duk sun mutu da ɗa da uban ba a san wanda ya riga mutuwa ba to ba wanda zai gaji wani a cikinsu wani baya gadon wani sai an ga ya riga mutuwa sai da haka ɗan ba za a ba shi gadon uban shi ba uban ba za a ba shi gadon ɗan shi ba don ba san waye riga mutuwa ba amma da ana zuwa ta ka ga uban ya mutu bayan minti biyar sai ɗan ya mutu to yanzu ɗan zai gaji uban idan aka raba gado da shi shi ma sai a zo a gaje shi ko mun gane ya ci gado an raba da shi sai shi ma a zo a raba nasa amma idan aka tarar duk sun mutu ba a san wanda ya riga mutuwa ba sai a ce ba wanda za a ba shi gadon juna ba sani ne ya riga ba sani ba ko uban ne wannan duk ikon Allah ne sai da aka ba a raba gado sai mutum ya mutu sai dai in kyauta kike so zaki kyauta kake so zaka ka yi ƴaƴanka to babu laifi sai ka kira su ina da kuɗi ina da filaye ina da gidaje to in ka tashi zaka ka yi kyauta abin da ake nema a gurinka shine daidai da daidai a nan babu lizzakari misla hazul unsayni in ka ba wa namiji miliyan ɗaya mace ma miliyan ɗaya in ka ba wadda take aure a gidan aure miliyan ɗaya yar jaririya ma miliyan ɗaya wadda take shan nono yar jaririya ita ma miliyan ɗaya za a ba ta in ka ba babban ɗanka mota shi ma ɗan jariri a bashi mota ko a bashi kuɗin motar ajiye mishi shine ƙa'ida haka hadisin annuman bin bashir ya tabbatar annabi ya ce ittaqullaha wa adilu baina auladikum ku adalci tsakanin ƴaƴanku wajen kyauta ba a nuna bambanci da mata da maza duk ɗaya ne da saurayi da ya isa aure ka ce ai shi babba ne ai ya isa aure da shi muke neman kuɗin barin bashi gida barin bashi mota barin masa aure sauran kuma su ja salansa sai ce a'a za dai ka iya bashi aron gida ka ce ga gida ina da gidaje amma na baka aure ka zauna tun da baka da naka a yau na fadi na mutu wannan gidan yana cikin na magada in ya fado a rabon ka na gado shi kenan wannan shine adalci fa domin tana iya yawa ya baka gidan kuma ga yara kanana su ma suna da haƙƙi kuma kila gidan uban kenan kuma ya zo ya mutu dan sauran gonar shi da dan sauran filin su kuma a zo a sace raba da shi an yi adalci ba a yi ba Allah ya samu da Allah ta ce ni ce nake yin sallah tarawih to bayan na idar zan yi wuturi sai na ji wani masallaci suna yin addu'o'i to bayan na yi ruku'u da na dago sai na bi su a addu'ar da suke yi lokacin da suka gama suka tafi jira ne kuma sai na ci gaba da addu'o'i na sannan na tafi jira shin hakan ya yi daidai abin da ne wato in na fahimta kamar tana bin wata sallar ne daban ko ko tana sallar ta daban sai ta ji wani masallaci suna addu'a sai ta rika bin sa addu'ar ta dakatar da ta ta <laughs> tayo wato ta ta ta je ta standby <laughs> sai ta gama za ta zo ta ɗora fata a wannan bai halatta ba sai da aka sallar shi daban tashi daban wannan shine wallahu alam wannan take cewa malam tambaya ce a menene hukuncin mutumin da mahaifinsa ya ce rayuwarsa ba za ta yi kyau ba akan wani kuskure da kai wanda da na san hakan zai faru har mahaifina ya gaya min hakan da ban sowa ba na yi hakan ne a bisa rashin sani da Allah malam menene hukuncin abin da ya yi a kaina to na farko kuskure ba wanda baya yin shi dan adam mutum ya yi kuskure abin da ake ce ma kuskure ba ganganci ba kuskure ne ya faru mutum ma kila ba da son ransa ba ko kuma bai yi tunanin haka za ta faru ba sai dan mutum ya tuba ya nemi istighfari ya tuba ma Allah ko da iyayensa sun faɗi wata maganar in Allah da babu abin da zai faru gare shi ina fata an gane abin da ake da bukata idan ka bata musu rai ka ba su haƙuri ka haƙurtar da su matuƙar ka ba hanya mai kyau ko da ba su haƙuran ba sun ce ai rayuwarka ba za su yi kyau ba in Allah ya yarda ba lallai Allah karɓi wannan addu'a din ba tunda ka yi nadama inda ya ce ba ka yi nadama ba ne ka ci gaba da ƙona musu zuciya in suka ce je ka ka gani ba ba za ka yi albarka ba to wannan zai iya binka Allah ya kiyaye Allah ubangiji ya albarkaci rayuwar mu baki ɗaya kuma Allah ya saka wa iyayen mu din da malaman mu da alkhairi baki ɗaya Allah ya ba mu kyakkyawar rayuwa duniya da lahira Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali dukkanin abin da muke roƙa Allah ya tabbatar mana abin da muke tsoro ko muke fargaba Allah ya mana maganinsa ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك